من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباغة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضا وعنه في رواية أخرى قال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ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 ga watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan 11 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث wallafar alhafiz zainuddin ahmad ibnu abdul latif zabidi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara 893 wannan kuma shi ne darasinmu na na 104 kuma za mu tashi akan hadisin Uzaifa radiyallahu ta'ala anhu yace an huzaifa radiyallahu anhu qala ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam subaqata qaumin فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ حذيفة رضي الله عنه يتشي منذ صلى الله عليه وسلم يازو بولر وسمتاني فبال قائما سيي فتاري أتعيه thumma da'a bima'in sannan yace a kawo ruwa faji'tuhu bima'in sai na zo masa da ruwa ya yayi alwala wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a nan a kitabul wudu karkashin babul bauli ka'iman wa ka'idan imamu muslim da abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibnu maja dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi kuma dukkaninsu a cikin kitabun tsahara hadisin an same shi daga huzaifa huzaifa ibn yaman wanda ake masa kirari da sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abokin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin manya-manyan muhajirina mahaifinsa al-yaman sunan shi hassan bisin hassanun ya yi rigima ya kashe wani a cikin mutanensa sai ya gudu ya dawo madina ya ƙulla ƙawance da ƙabilar banu abdul ashhal saboda haka mutanensa suka rika kiran shi yaman domin su al'ansar akan kira wasu al to kasancewar ya kulla kawance da wata kabila daga cikin kabilun al'ansar sai aka bashi wannan suna wato sai mutanensa suka bashi wannan lakabin al shi mahaifin huzaifa kenan dukkaninsu sun musulunta sun farko farkon musulunci da masu aka fita yakin uhudu da shi da babansa an ce a yakin uhudu aka kashe babansa ya shahada kuma wani sahabi da ya kashe shi bisa kuskure yana tsammanin ba musulmi ba ne ya zaci arne ne domin idan aka je yaƙi irin kayan da sutura musamman abin da ya shafi a hular yaƙi a nan ne ake tantance kowace rindina wata kowace rinduna za ta yi hula wacce take bambance ta da yar uwarta ka musulmi za su sanya hular yakin su ta sha bamban da ta kafirai to idan ba a samu wannan bambancin ba ko wani ya saka irin ta ta arna bai an kara ba to dan uwansa ma yana iya kashe shi bai sani ba saboda kun sai da ake hargitsewa a yi ta sare-sare to wannan hular ita ce kawai take kake duk kallo ka gane cewa wannan tare kuke wannan ba tare kuke ba to a lokacin a wasu daga cikin musulmi sun yi kan yaman suna zaton ba musulmi ba ne sun zaci cewa yana cikin zai fa a lokacin yana babana ne babana ne babana ne amma ina sai da suka kashe shi daga baya huzaifa tubdul yaman ya yi sadaka da diyarsa ga musulmi ya ce ya yafi diyarsa ya ba da ita sadaka ga musulmi huzaifar ibn yaman yana da matsayi babba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓe shi da sirri iri-iri annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi su wane ne munafukai ya gaya masa sunayensu da haka duk munafukan da suke halartar majalisar manzo sallallahu alaihi wasallama huzaifa ya san su ya san sunayensu amma tun da annabi sallallahu alaihi wasallama bai ba shi damar ya bayyana wannan sirrin ba don haka ya bar abun shi dai ya sani shi yasa suka ce duk wanda ka ga huzaifa ya yabe shi to ka rike shi hannu biyu sahabbai suna jin daɗi huzaifa ya yabe su domin alama ce ta cewa ba sa cikin wannan bakin list da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi na munafukai shi zaifa har kunnen mutane suna tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne shi kuma sharri yake tambayar sa wato yana tambayar sa wannan musulunci da ka zo mana da shi bayansa kuma za a samu matsala da haka ya ta tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam kan matsaloli shi yasa yace kana nasu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil alkhairi wa ana as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani mutane na yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam tambayoyi akan alkhairi amma ni akan sharri nake tambayar sa dan gudun kada ya sa kada ya riske ni wato saboda idan ka san sharri to zaka san yadda zaka guje masa tun kafin ma ya riske ka araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhair yaqa'u fihi wanda bai san sharri ba bai san alkhairi ba to zai iya fada cikin sharrin bai sani ba shi yasa Umar yake cewa mutumin da yake cutar musulunci shi ne mutumin da ya tashi a musulunci bai san jahiliya ba wato yanqudu ura al-islam urwatan urwa man asha fil islam wa lam ya'rif al-jahiliya haka sayyidina Umar yace yana warware musulunci kulli kulli dauri dauri wanda ya tashi cikin musulunci bai san jahiliya ba wato bai san menene ayyukan jahiliya ba to sai rika fadawa a cikin su bai san cewa yana fada cikin aikin jahiliya ba shi yasa yana da kyau ka san ba daidai ba ba dan wani abu ba dan kada ka fada cikin sa dan ka guje masa ka'ida ce sananniya da duk malamai suka ittifaki akan ta dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha a ijiye barna a tura barna a kawar da ita wannan ne ake gabatarwa akan jawo maslaha wato tabbatar da maslaha ana kawar da barna ne kafin a tabbatar da maslaha idan aka ce ga abubuwa guda biyu dole ɗaya za a yi ko dai a kawar da wannan barna ko kuma a samu waccan maslaha amma wannan barnar tana nan to a ka'idar musulunci ana son a kawar da barna ko da ba za a samu waccan maslaha ba barnar ta tafi sai za mu ga gaba ɗaya ginin kalmar shahada akan wannan aka gina shi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai da aka fara nafi aka ce la ilaha babu abun bautawa kaga sai da aka kawar da barna din sannan aka ce illallah sannan aka tabbatar da tauhidi din Allah madaukakin sarki ya ce wa man yakfur bi tsaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta wanda ya kafirce wa daguti kaga sai da aka gabatar da kawar da barna din shine kalmar la ilaha din sannan wa yu'min billah shine illallah din to don haka shi Huzaifa ko da yaushe yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne alil alil sharri makhafata an yudrikani dan gudun kada ya riske ni shi yasa Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa da in san hadisi goma sai ɗari sahihai gara in san hadisi ɗaya da ifi wato gara in san hadisi ɗaya bai inganta ba sama da in san goma wanda ko ɗari wanda suka inganta saboda ya guje wa ɓarnar ya fi a kan ya jawo kansa maslaha an tambayi na ali game da huzaifa ibn al-yaman yake cewa alimal munafiqin وسائل عن المعضلات فإن تسألوه تجدوه بها عالما wato ya san su wane ne munafukai kuma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan kan matsaloli daban-daban yace in kuka tuntube shi kuka taba shi za ku gan shi cike ke da ilimin wannan yana sanar da waɗannan shi yasa sai da Umar ya matsa masa cewa sai ya yabe shi sai ya gaya masa shin annabi ya ambace cikin munafukai ko bai ambace shi ba ina hada ka da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama sunana a cikin munafukai Uzaifa dai yana ta tirjewa karshe dai yace to zan baka ansa banda kai kuma zan kara ba wani wannan ansa ba yace kai dai ba baka ci wala uzakki ahadan ba'daka kai dai baka ciki kuma banda kai ba zan sake tsarkake wani ba kuma to daga nan hankalin Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kwanta a cikin sayo muslim huzaifa yana cewa wallahi inni la a'lamu an-nas bi kulli fitnatin ka'inatin fi baini wa bainal saa wallahi na fi kowa sanin fitinar da za ta wakana tsakanina da tsakanin tashin alkiyama wato tun daga lokaci na zuwa tashin kiyama na fi kowa sanin fitintunin da za su wakana kuma haka ne ga wanda ya karanta kitabul fitan zai ga hadisan huzaifa ibn yaman da ya ruwaito daga annabi sallallahu waɗanda suke magana a kan fitina huzaifa ya rasu bayan rasuwar sayyidina usman a wani gari da ake kira almada'in almada'in a cikin iraki ne kaji almada'in a cikin iraki ne idan za a jingina mutum zuwa ga wannan gari sai a ce da shi almadaini ko almadini ce almadini nisba ce ila almada'in ana barin yaɗin dan a bambance tsakanin nisba zuwa ga almada'in da kuma nisba zuwa ga almadina in almadina ne sai a ce almadani amma in ka ga almadini to galibi nisba ce zuwa ga almada'in wanda ya fito daga wannan garin kun san zamanin sai na umar ya tuttura sahabbai garuruwa daban-daban don su je su rika koyar da musulmi musamman waɗanda suka shiga musuluncin ba daɗewa ba su rika ba su ilimi to zai fara daga cikin wanda aka tura iraki don haka ya zauna a wannan gari almada'in bayan rasuwar da usman shi ma Allah karɓi ransa to shi da ruwaito mana wannan hadisi yake cewa a ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ba tsatsa qaumin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wato gonar wasu mutane imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a babul bauli qa'iman wa qa'idan babin da yake magana akan yin fitsari a tsaye da kuma a tsugune a wancan satin mun yi tsokaci akan wannan babin muka ce hadisin dai yayi magana akan fitsari a tsaye amma a ciki ba inda aka yi magana akan fitsari a tsugune malamai suka ce imam bukhari tunda yana amfani da abin da ake kira alkiyas ko kuma eh, eh, abin da. al-mafahim al abinda ake ce masa al jali ko qiyas aula ko fahwal al-khitab bukhari yakan yi babi sannan kuma ya shiro masa dalilin sa daga hadisi ta hanyar amfani da wannan ka'ida da malamai suka suka fayyace ta mun ce hatta waɗanda ba su yarda da kiyasi ba irin su ibnu hazm in sai ibnu hazm bai yarda da kiyasi ba qiyasul illa da qiyasul shabah da qiyasul tard ibn hazm duk bai da su ba dan zai zaka ga in an kawo ya kawo matsala a cikin muhalla wanda aka gina ta akan tsantsagoran kiyasi sai ga ibn hazm ya ce القياس عندنا كله باطل وإن كان حقا فهذا منه عين ce duk kiyasi mu a gurin mu ƙarya ne in kuma akwai ma kiyasi na gaskiya wannan da kai amfani da shi shine asalin ƙaryan ba fa in kana haqqan fa hadha minhu ainul batili to ko shi yadda ya kwaso ta nan ya yadda akwai alqiyasul jali shine mafhumul muwafaqa musamman lokacin da almaskutu zai zama aula bil hukmi min al mantuq wanda suke ce masa dalilul khitab ko alqiyasul jali ko alqiyasul aulawi ko qiyasul aula ko kaji sun ce bi tariqil aula kamar da Allah ya ce wala taqul ma uffin wala tanharhuma wa qul qawlan karima kaga ubangiji ya ce kada ka ce wa iyayenka tir ko kai musu tsaki saboda me saboda wannan kalma ce ta cutarwa ta rashin girmamawa kada ka gaya wa iyayenka wannan kalmar kaga ashe duk abin da cutarwa ne ga iyayenka bai halatta kai musu ba ko da Allah bai faɗi wannan kalma ya fufin kaga ba haka da ke su ba kaga duka min babi aula shi ya fi cancanta a hana ka tunda har an hana ka ka faɗi kalmar ma ta nuna ɓacin rai da damuwa domin kalmar uffin lafzin ne ya zullu ala tadajjur ma'ana ka kosa ka gaji kamar su matsa su matsa maka da yi kaza yi kaza yi kaza kai tsaki wannan tsaki din kaga alamar kai ka gaji to Allah ce kada ka faɗa musu irin wannan kalmar ma to ballantana ka ɗaga hannu ka shara wa mahaifinka mari ballantana ka ainihin kashe shi kaga wannan bin babi auda bil hukmi shi yafi cancanta a hana ka shi yafi dacewa da a hana ka to wannan shi suke cewa yasul aula akwai inda zai zama a mafhumul muwafaqa akwai lahnul khifaf haythu yakunu al hukmu musawiyan الحكم في المسكوت مساويا منه في المنطوق كما إن الله يكي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا waɗanda suke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci kaga anan ubangiji ya hana a ci dukiyar maraya bisa ga zalunci to wani ba zai ce kaga ci aka hana ba zan iya karɓa in kona ko in karba in zuba a ruwa ko in karba in lalata ban ci ba dai amma na lalata kaga da wanda ya lalata da wanda ya ci duk da ya raba maraya da dukiyarsa ne kuma ba bisa haƙƙi ba kaga duk hukuncin ɗaya ne ko ka ci ko ka bata ko ka lalata ko ka kona duk hukuncin ɗaya ne to wannan shine suke kira lahnul khitab dukkan sa a ba ana sashi a babin kiyasi tajawuzan amma baya buƙatar ijtihadi ba bukatar dogon nazari da dogon tunani kafin a gano shi kafin a amince da shi shi yasa za ka ga hatta waɗanda suke inkarin kiyasi sun yarda da shi to imam bukhari yakan yi la'akari da wannan wancan satin na bada misalai ba sai mun sake maimaitawa ba don haka anan ya kawo hadisin bawali a tsaye ibnu battal ce to dilalatul hadisi ala al-qu'ud min bi tariq al-awla wato hadisin yana nuna halaccin yin fitsari a tsugunne ta hanyar aula ta hanyar shi ya fi dacewa a halatta li'annahu idza jaza qa'iman fa qa'idan ajwazu domin in har ya halatta a yi fitsari a tsaye to ya fi halatta a yi shi a tsugunne ibn hajar yake cewa wala Allah imam bukhari yana hannunka mai sanda ne zuwa ga wani hadisi hadisin abdurrahman ibn hasana wanda yana cikin sirrin nasa'i da ibn maja da wasu littattafan hadisi a wannan hadisin ya zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari a tsugune sai wasu lokacin shi abdurrahman ibn hasana bai musulunta ba shi da wasu sai suke cewa duba manzo Allah yana fitsari kamar yadda mace take fitsari wato kenan al'adar larabawa sun fi kafin zuwa musulunci sun fi tsari a tsaye to sai wanzu sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna domin tsuguno ya fi sitirce mutum ya fi sa mutum cikin sitira kuma ya fi sa ya bawali ya tashi ba tare da ya ɓata jikinsa ba to manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya rika wannan shine suke cewa umburu ilaihi yabulu kama tabulul mar'a to kamar anan ibnu eh, da da da bukhari ya ka hadisin da bukhari ya kulla wannan babi babul bauli qa'iman da yace wa qa'idan kamar yana ishara ne zuwa ga hadisin abdurrahman ibn hasana sai dai bai cika bai cika sharadin sa ba hadisi ne wanda yana cikin abin nan yana cikin sunan nasa'i da ibnu maja kuma imam ad-darqutni ya ya sahaha shi amma bai cika sharadin bukhari ba shi yasa bai kashi ba maganar ibnu battal ta fi dacewa a nan mu ce imam bukhari ya yi baɗi ne wajen halatta fitsari a tsaye a zaune da cewa tun da ya halatta a tsaye to babu shakka ba abinda zai hana shi ya halatta ainihin a na kuma ya ce a ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam su ba qaumin annabi ya zo bolar wasu mutane fa sai ya sai fitsari a tsaye su ba ƙaumin wannan izafa ce idafatul ikhtisas ce ba idafatul mulki ba da aka ce bolar wasu mutane ba ana nufin bolar da suka mallaka ba a bolar da suke amfani da ita domin anan mutane a malamai sun tsaya sun yi ta tsayawa neman a gano to kenan in bolar wasu ne ya nemi izinin su da ya fi tsarin ko bai nemi izinin su ba ka san malamai da da bincike bincike cewa to tunda an ce bolar wasu mutane to da zai yi fitsarin ya nemi izinin su ko a suka ce wannan idafa ce ta ta ikhtisas ba idafan mulki ba ma'ana duk ɗan unguwar nan suke kai suke zubar da bolar amma ba wani wanda yake da awar shi tashi shi shi kadai za ka ga ba buƙatar ai zancen an nemi izini ko ba a nema ba wani ya tsaya wasu ka tsaya suna ta maganar idan a jikin katanga take to a daina yin fitsari don kada katangar ta zai zai kun san da can ko ina ma gidan kasa ne ko ba filasta ake masa ba don haka sai idan an nemi izinin mai katangar don kada aje ana ta fitsari ana ta fitsari katangar shi ta zai zai ta faɗi suka ce a abonar ba a jikin katanga take ba saboda kaga zai to duk wannan duk mu'amala ga duk ba buƙatar a tsaya a yi ta magana akan wannan don haka izafa ce ta ikhtisas ba izafa ce ta mulki ba malamai sun yi saɓani akan fitsari a tsaye shin ya halatta ko bai halatta ba yana da kyau mutum ya yi fitsari a tsaye ko bai ko ba kyau abinda aka rawaito daga Umar dan Khattab da Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Thabit da Abdullah ibn Umar da Sahal ibn Sa'ad da kuma Anas ibn Malik da Abu Huraira da Sa'ad ibn Ubada waɗanda duk sahabbai ne kuma an ruwaito asar daban-daban daga wajensu cewa an gansu sun yi fitsari a tsaye kaga kenan wannan dandazon sahabban duk suna ganin ya halatta ja'iz ne halal ne ba haram ba ne haka nan an ruwaito halaccin yin fitsari a tsaye daga sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'ina an ruwaito daga muhammad ibn sirin an ruwaito daga urwa ibn zubair waɗannan duk suna ganin halal ne wasu kuma suna ganin makaruhi ne akwai ruwaya daga Aisha Allah ya kara mata yarda wacce tana ganin manzo sallallahu alaihi wasallama bai taba yin fitsari ba sai a tsugune za mu yi magana akan wannan ruwayar tata akwai akwai ruwayar ruwaya daga Ibn Umar daga Umar wanda yake cewa ma buntu qa'iman munzu aslamtu tunda na musulunta ban kara fitsari a tsaye ba kaga kenan da suna yi ashe shi yasa ma hadisan abdurrahman ibn hasana yake cewa da suka ga manzo Allah ya tsugune sai suke cewa unzur kama haka nan mujahid dan ah, almajirin abdullahi dan abbas shi ma yana ga karhancin hakan domin shi yana ganin ma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'iman illa marratan fi kasibin a'jabahu sau ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa fitsari a tsaye don haka yana ganin rinjayar da janibin fitsari a tsugune abdullahi dan mas'ud shi ma akwai ruwaya da ta inganta zuwa gare shi yana cewa minal jafa'i an tabula wa anta qa'imun yana daga cikin jafa'i kai fitsari a tsaye sa'ad ibn ibrahim ɗaya daga cikin malaman madina ne shi idan ma aka gaya masa cewa wane yana fitsari a tsaye to baya karɓar shaidarsa to kaga sun tsananta Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai ruwayar da aka yi daga wajenta akwai ruwayar da aka yi tana cewa man haddasaka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bana qa'iman fala tusaddiqhu ما بال رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم قائما منذ أن منذ أنزل عليه القرآن wannan ruwaya tana cikin musnad imam ahmad take cewa wanda duk ya baka labarin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi tsari a tsaye ta kada ka gaskata shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba fi tsari a tsaye ba a fadarta tun lokacin da aka sauka masa da alqur'ani wannan riwaya ta fuskar sanadi wasu sun soke ta da cewa a cikin salsalarta akwai sharik ibn abdullahi qadi mutumin kufa ne alkali ne yana harkar hadisi marwacin hadisai ne da aka naɗa shi alƙalanci sai ya samu matsala kun sa akwai waɗanda suke samun matsala ta fuskar iliminsu saboda an ba su wani aikin da zai sa su wato kullum kwakwalwar sai ta caji sai wannan ya jawo masa matsala kuma a cikin iliminsa wajen riƙe abubuwa kuma sai saboda rigingimu kusan rigingimun jama'a wato yanzu da za sa ka zama wani iri a yi magana da kai saboda kaji nan kun karantiya da wannan kaji can kun rukuma da wancan kaji can da haka da an yi magana da kai an jima sai cikin wallahi na manta wallahi na manta to sharik ibn abdullahi al-qadi malamin hadisi ne sai aka ba shi alƙalanci a kufa ana ba shi alƙalanci a kufa ta a hifzuhu daga lokacin sai haddasa ta hadisi ta samu matsala to duk inda ya shigo cikin isnadi sai ka ji malamai sun ce akwai shariku a ciki subhanallah to amma an masa mutaba'a a wannan ruwayar wanda ta sa wasu malamai suka suka karbi wannan ruwayar tashi cewa eh wannan yana daga cikin wanda bai haddace ba su waɗannan da ji ana cewa sun samu matsala a haddasu a yanzu a masana ilimin hadisi duk duniya ba kamar su fa inda za su dawo yanzu kada ka ɗauka wani ɗan jiga kai nan da kake zuwa nan kafi a'a wanda za a ce masa sayyul hizzi a yanzu duk duniya ba ka samu sa ba kuma inda zai dawo yanzu kaga mu ba a magana <laughs> ba sayyul hizzi ba da ya fi sayyu ka faɗa saboda haka malamai sun karɓi wannan sun karɓi wannan hadisi a matsayin hadisin sa ya tabbata saboda ya samu mutabi ya samu wanda ya goya masa baya akan wannan riwaya ibn hajar a cikin fathul bari yake cewa abu awala da ibn shahin ibn shahin yana da littafi sunan shi an wal mansukh abu awala yana da littafin al-mustakhraj ala sayyid muslim to su sun dauki hadisin uzaifa a matsayin hadisi ne mansufi hadisin aisha kuma shine annasihu kenan hadisin aisha ya tashi hukuncin hadisin huzaifa da ta ce manzo Allah bai fitsari a tsaye ba ko bata taba ganin manzo Allah ya fitsari a tsaye ba ko in ka ji wani ya gaya maka manzo Allah ya fitsari a tsaye kada ka gaskata shi ma ya bulu illa qa'idan su waɗannan malamai ibnu shahid da abu awana suna ganin hadisin aisha ya tashi hukuncin hadisin huzaifa duk da cewa hadisin huzaifa gashi a cikin sahih muslim a cikin sahih bukhari da muslim da sauran sunan amma hadisin aisha akwai magana a kansa wasu suna ja akan ingancinsa wannan kuma babu mai ja akan ingancinsa don haka sai suke cewa hadisin huzaifa mansukh hadisin aisha nasikh don haka a gurinsu kenan da ana fitsari a tsaye amma daga baya aka daina don haka aisha ita ba ta ma taɓa ganin an yi a tsayen ba don haka nata ya tashi hukuncin hadisin huzaifa a yadda suke faɗa kenan kada a yi amma ibnu hajar yana cewa a'a maganar cewa hadisin huzaifa mansukun ne wannan ba daidai bane ba ba bane ita aisha tana ba da labarin abin da ta sani tana ba da labarin ta ne ba tana cewa ah, wato ba za ta iya bada labarin duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake a waje ba abin da ta ga yana yi a gida ne take faɗa kuma kun san Aisha tana da wato gyararraki da yawa da tarka yawa sahabbai wani gurin gyaran ya zama ya dace wani gurin kuma ya zama gyaran gaggan amzinawa akwai littafin zarkashi sunan shi al-isaba الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة littafin zarkashi ya rubuta shi ne don ya kare sahabban da aisha ta rika cin gyaran su akwai su abdullahi dan abbas abdullahi umar abu huraira da suka kawo wasu hadisai da aisha ta ce ba haka bane ba haka bane alhalin kuma sun fita gaskiya ita tana bada labarin abin da ta sani iya wanda ta yi tsinkaye a kansa shi take faɗa su kuma suna tare da manzo a waje a inda ba ta tare da shi saboda ka za su ga wani abu ko za su ji wani hadisi wanda ita kuma watakila ba a haka ta ji shi ba lokacin da manzo Allah ya faɗe shi ya faɗe shi kuma da wata siga sai ta ce su ba daidai suka faɗa ba sun yi kuskure to a nan malamai da dama ba su ba su goyi bayan ta a cikin wasu abubuwa da yawa da ta dinga faɗa ba wanda har ta ja wannan ya ja wannan malami zarkashi yayi wannan littafin al-ijaba fi mastadrakatu Aisha ala sahaba amma za ka samu idan mata suka zo suka ɗauki waɗannan ruwayoyin da inda Aisha ta ci garan sahabbai sai ga suna goyon bayan Aisha ba dan komo da ita mace ce suna ga in ta yi nasara to duk mace tana da nasibi a cikin wannan albin alfahari din saboda jinsin mata ne in kuma an kada ita sai su ji kamar su an kayan to wannan wani nau'i ne na hawa da duk dan adam ba ka raba shi da shi kamar yadda al-muallimi a cikin littafin sa yana da a cikin littafin sa at-tankil akwai inda ya fasali guda akan yadda san zuciya yake sadadawa ya shiga jikin mutum ba tare da ya sani ba wani abin zaka ga yana yi kamar ba shi baya jin cewa san zuciya ne amma kuma san zuciya ne hawa ne amma ba zai sani ba sai ka ga yace sai ka ga makahu in ya zo tarihin wani makaho ya ta kumbura shi ya ta ma shi saboda yana ga idan makahon nan ya zama wani abu shi ma ya samu nasibi saboda shi ma dan uwansa ne makaho shi ya za ga a da Hussein saboda makaho ne a cikin malaman adab ba wanda yake gani da gashi kamar Abul Ala al shi sai sa ya rubutu akan ta saboda dan uwansa ne makaho ba za ga in alkali ne yana magana akan tarihin alkalai to duk wani alkali kokari zai ta ya kare shi ya ba shi daraja ya ba shi martaba zai ga ai duk daukakar da zai samu shi ma a matsayin shi na alkali zai zai dosan wani abu dole yana da nashi kamashan a ciki to haka za a gani ko ko kai yanzu in kai tafiya ka shiga wani kasar da ba ta kama da kaga wani mai bari ga sai ka ji naka ne kuma in zai wata bajinta sai birge ka za ka ji kana sai yanzu nan ba ba ba limami aka sa a bara a bara wacce ne ko a harami wanda yake da yar fata baka baka haka ba fai baki bane tattirna fa irin amma dai saboda ya dan karkato mu haka ya dan yi inda muke shi kenan aka cika ai baki ne ma yake liba ma har ai baki <laughs> aka rika jin dadi aka mace dan Najeriya ne kaji wanda balarabe ne ba ba dan Najeriya bane kalbani ne a haka ce ai dan Najeriya ne aka matsa gaba wani zai ce ba ya san kauyen to na san banda ba a sa shi ba ko to na san wasu za ta jin haushi kuma ka dai bai san ka ba baka san shi baka taba ganin shi ba amma saboda wannan fatar to kaga wannan ita ce hawa fa wannan wannan abin shine hawa shine hawa saboda haka malamai suke cewa Aisha anan ta ba da labarin abin da ta sani ne saboda haka zai yiwu abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kenan a gida duk sanda zai fitsari in dai a gida ne to a tsone ke amma a wajen a wajen gida wato lokacin da ya fita bai bar gida ba za ta iya tsinkaye akan duk abin da yake duka ba saboda haka Huzaifa ya haddace abin da ita bata haddace ya ga abin da bata gani ba kuma yana daga cikin manyan sahabbai kuma wannan abin ya faru a madina ne ya faru a madina ne kaga maganar da take cewa mundu unzila alaihi alquran tun lokacin da aka sauka masa alqurani kaga maganar cewa a madina ne abin ya faru ya goge wannan maganar ta to da hadisan da suka zo akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana fitsari a tsaye ba su inganta ba za mu karanta wasu daga ciki akwai kauli na uku wajen fitsari a tsaye banda masu cewa ya halatta da masu cewa makaruhi ne akwai kauli na uku waɗanda suke tafsir suke ba da abin wato suke rarraba abin su faɗi hala daban-daban a wani yanayi a tsaye ya fi a wani wani yi a ya fi a wani wani yi koma ya kai ya fi ya daidai ne suke cewa ana duba gurin da za a yi fitsarin ne ta nan za ka iya tantance wani hukunci ya kamata ka ɗauka a yi ko kar a yi suka ce idan gurin tsarkakakken guri ne wato guri ne mai tsarki sannan kuma ƙasar gurin mai laushi ce ko gurin mai laushi ne in duk abin da za a zuwa ba wato ba ba bushashe ba tsandauri bane ta yadda ba za ta yadda in kana fitsari ba zai rika dawo maka ba to suka ce anan a mutum yana iya yin fitsarinsa a tsaye domin a lokacin ya abinta daga fitsari ba zai rika dawo masa ba za ka ga zai iya a tsaye sannan kuma zai iya a tsugune domin ya aminta da da tsarkin gurin in ya tsuguna taguwarsa ba za ta ja kazanta ba wato gurin mai tsafta ne mai tsarki ne sannan kuma mai laushi ne idan ya a tsaye tsarin ba zai rika dawowa kansa ba in ya tsuguna kuma taguwarsa ba za ta ja kazanta ba kaga ko ya tsaye ko ya a zaune kaga da tsaye ne amma a yayi a tsugunan ya fi yayi a tsugunan ya fa ya tsaye domin zai fi bashi sutura zai fi bashi kariya sama da in yana tsaye sannan sai suka ce idan kuma gurin ya kasance mai tsafta ne amma kuma yana da tauri ba mai laushi ba ne ta yadda idan ya yi fitsari ba mamaki fitsarin zai rika dawo masa to wannan abin da ya dace shine ya tsuguna domin tsarkin gurin zai halatta masa tsuguno tunda ko ya tsuguna ta ba ta ja najasa ba sannan kuma tsandaurin gurin da taurinsa zai hana masa tsayuwa domin in ya tsaya kuma tsarin zai duka dawowa jikinsa to kaga anan ya tsuguna din shi ya shi ne daidai suka ce idan kuma gurin ya kasance mai laushi ne amma kuma akwai akwai najasa a gurin in ya tsuguna tagowarsa za ta kwashi najasa in ya tsaya kuma gurin yana da laushi kaga in yi fitsari ba zai dawo masa ba to kaga anan kamata yi ya fitsarin sa a tsaye ba zai fitsarin sa a tsugune ba domin in yi fitsarinsa sa a tsugune to shi kenan rigarsa za ta baci da da najasa sannan in ya a tsaye kuma fitsarin ba dawo masa zai ba saboda gurin yana da yana da laushi kaga a tsaye anan shi ya fi dacewa to idan ya gurin ya zama ko mai tauri ne sannan mai najasa ne mai tauri ne kaga in yi fitsarin zai dawo masa sannan mai najasa ne in yace zai tsuguna tabbata za ta kwashi najasa to ya zai yi ya tsaya ko ya tsuguna eh? sai suka ce tsuguna ya fi akan ya tsaya an ya tsuguna din zai yadda ya zai tattare kayansa ya dan yi dai yadda zai abin nan sama da in ya tsaya dole ne wannan sai ya baci ko ya ko ya so yace wa anhu fi riwayatin ukhra fantabastu minhu yace sai nai nesa da shi ai haitu sai na karkace na na koma wani bangare guda na koma wata nahiya guda wato ya ya ya yi ya bar shi bai yi nisan da idan ya kira shi ba zai ji ba sannan bai kusa da shi ba sai da zai ga me yake yi sauraka sai ya dan yi baya kaɗan da shi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo shi akwai riwaya da take sahihiya cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama idan kharaja li qada'i al-haja ab'ada fil madhhab idan ya fita dan biyan bukatar sa yana yin nisa baya yin inda mutane suke amma anan kaga bai yi nisa din mutum da a cikin unguwa ne to shine malamai suka ce babu cin karo tsakanin cewa yana nisa da kuma cewa yanzu yayi a cikin unguwa suka ce yana yin nisa idan babu wani wata larura ko wani shuguli da ya tsare tsare shi amma kamar nan tayo yana cikin al'amari ne na musulmi ta yadda idan ya ce zai yi nisa harkokin da yake ciki kuma za su samu tangarɗa don haka ya tsaya kurkusa inda zai yi mawalin nashi kuma ba tare da ba tare da harkar da yake ciki ta samu tsaiko ba don haka za a ɗauki wannan fitsarin da ya a cikin unguwa a bola inda ake zubar da bola ya yi shi ne saboda larurar yana cikin wani shuguli na musulmi idan ya ce sai ya tashi ya can bayan gari watakila tattaunawa ake akan wani lamari kaga za a samu tsaiko mai tsawo akan wannan aiki da ake yi ko watakila kuma ana buƙatar gama shi da wuri don haka shi yasa zo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsaya kurkusa yace fanta baltu bin husaina na koma gefe guda fa ashara ilayya sai ya min nuni faji'tuhu wato ya nuna da hannu cewa zo faji'tuhu sai na zo fa qumtu inda akhizihi sai na tsaya daidai bayan sa hatta faraga har ya gama wannan kira da ya mata shine kiran ya kawo masa ruwa wanda wacce ruwa ya ta faɗa da a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda wannan kira kira ne ne ya kawo masa ruwa ya kawo masa ruwa fatawadda yana kawo masa ruwa sai alwala a nan irin wannan shine malamai suke kira dalalatul iqtida dalalatul iqtida kaga ai ba daga kawo ruwan yi alwala ba sai da ya tsarki sannan ya alwala ko amma ba fata sarkin ba li'anna an-nassa yaqtadi kamar yadda Allah yake cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra dan kana halin tafiya ko kana mara lafiya kawai sai ka rama azumi ai sai ka sha ko kaga kenan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa afṭara fa iddatun min ayyamin ukhra to tunda siyakin maganar zai nuna maka an share wani abu don haka ba sai an faɗe shi ba wannan shine malamai suke kiransa dilalatul iqtida ay anna an-nassa yaqtadi shay'an ma'zufan bihaythu la yastaqimu al-kalam illa bihi nassin yana buƙatar sai an ƙara wata kalma ta yadda abin ba zai magana ba za ta miƙe ba sai an sa ta an gane ku kamar hurribat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa karshen ayar wanda akwai dalalatul iqtida a ciki don hurrimat alaikum zawatu ummahatikum hurrimat alaikum nikahu ummahatikum amma an shafe kalmar nikahu din saboda an san kai da kanka da ka karanta ka san aure ake nufi ba wai zatin uwar aka haramta ba aurenta aka haramta an gane wannan shine malaman usul kira dilalatu al-iqtida أي أن النص يقتضي شيئا سياق النص يقتضي شيئا بحيث لا يستقيم الكلام إلا به فوراك فجئته بماء فتطهر فتوضع نازو بس دلوا كي كيسنا يا الولا أقول يريد وليد ذو سنة شواء النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا بولي أتي أقول رواية ابن حبان wanda ya kawo ta ta hanyar ibnu jurayj abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj shi kuma daga nafi an ibnu umar qala abin an umar an ibnu umar an umar qala umar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabul qa'iman umar yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada kai bawali a tsaye ibnu hibban da ya kawo wannan ruwayar sai yake cewa akhafu an nabna jiraish lam yasma min nafi'in hadha al-khabar ina tsoron ibnu jiraish bai ji wannan hadisin daga nafi'u ba ma'ana akwai wasu tsakanin tsakaninsa da nafi'u amma bai fade ta ba kun san ibnu jiraish yana tadlisi abinda malamin hadisi suke cewa tadlisi shine ka ji hadisi daga wani sannan daga malamin ka sai kaga kai ba za ka iya haƙura ka ruwaita hadisin malamin ka kuma daga wani ba ya za a yi a ce malamin ka ne amma kuma hadisinsa sai ka ruwaito shi da wasiɗa to sai kawai ta share wasiɗa to wani lokaci kuma wasiɗan nan ba abintacciya ba ce in aka ji ta hadisin ba zai karɓu ba to ibnu jurai suna cewa tadlisu tadlisun qabih fa innahu la yudallisu illa amma majruh kamar da ibnu darqutni ya faɗa tadlisin ibnu jurayj mummunan tadlisi ne duk sanda kaga ya cire wani a cikin isnadi to wannan da ya cire din malaman hadisi sun taba lafiyarsa ba lafiyayye ba to abin da ya faru akan wannan hadisi kenan shi yasa lokacin da ibnu hibban ya kawo shi ya kawo shi a cikin littafin sa sahih amma sai yake cewa akhafu an ibn jurayj lam yasma' min nafi'in hadha al-khabar ina jin tsoron ibnu jurayj bai ji wannan hadisin daga nafi'u ba saboda haka akwai wani tsakaninsa da nafi'u duk da nafi'u sa ne amma kuma bai fito karar ya ce ya ji baki da baki ba bai ce sami'tu ba bai ce akhbarani ba bai ce haddasani ba sai ya amfani da an an dinnan kuma ana amfani da ita inda ka ji ko baka ji ba sa muke cewa an abi hurairata duk da cewa ba daga ba baki da baki muka ji ba kuma ba mai karya ba saboda kalmar an ba ta nuna kaji ko ba ta nuna baka ji ba sai ya amfani da ita anan to yadda hadisin yake abdurrazzaq ya ruwaito wannan hadisi daga ibnu jurai saba lafiyarsa ta fuskar ilimin hadisi shine abdul karim ibnu abul bukhari abdul karim ibnu abul bukhari al-basri mutumin basran mutum ne da ya shahara da ibada da tsoron Allah da wara'u da gudun duniya da yawan salloli da karatun qur'ani da koke-koke amma kuma ta fuskar ilimi yana da matsala shi ne lokacin da ya zo madina imam malik ya je ya zauna gabansa ya ce da allah malam a bana hadisi ya shi a masallaci yana ta sallah yana ta nafilfilu ya gama ya tashi ya gama ya tashi ga qur'ani ga sauran alamar abin nan takawa sai yadda ci cewa malami ne tunda bako ne malik bai san shi ba malik yana da tsanani wajen karbar ilimin hadisi ba gurin kowa ke karba ba sai wanda ya yarda cewa kwangiri ne a harkar hadisi to amma wannan bako ne malik bai san yanayinsa ba kuma ya ga alamun tsoron Allah da tawali'u da waye a fuskarsa tashi kullum a masallaci sai je ta kwasar hadisai a shi ruba ruba yake fada wani ya gansa ta ma maliku duk tsananin ka kuma kake karba hadisi gurin wannan bayan ya gano ashe mutumin nan kawai haka yake tsoron Allah ne kawai kamar yadda ga wani gashi da rawani da kasuba ana zuwa aka zauna sai ga ana masa fatawa kasa ana samun wannan matsalar yanzu wani sa manyan kaya gashi da kasuba da gemu sannan gashi ya ci wani rawani kamar malamin azhar to yana zuwa ya zauna sai ga kuma ana zuwa ana da Allah da Allah mala ina dan tambaya to aka samu barin tsoron Allah sai shi kira sai ware sai <laughs> ta ansawa eh ta ansa kamar wanda na taba gaya muku abu hanifa wani ya zo gurin zai tambaya ya gan shi cikin kamala da kaga fuskar shi kaga fuskar malami cikakke abu hanifa sai ya tsorata ga wannan zai zo kure ni saboda haka hankalinsa ya tashi ga wani malami ne ya shigo cikin yan tambaya kasa a ce malami ne zai baka tambaya kasan me zai tambaya saboda haka sai ya ga kwarjininsa ya firgita ya zo ya buɗe baki sai ya ce ya ah, aba hanifa lamma hajja adam man halaka rasa wai lokacin da annabi adam ya yi hajji waye masa masa sai ce kiran zai sire mun sai na gane kawai buhu ne <laughs> ba kawai a ciki to akwai irin wannan yanzu nan da wani balarabe ya zo nan da rawani kuka gan shi da shi kenan kowa zai cewa ga wani malami da zai bada wa'azi zai ta yin larabci ba wala ba daidai ba <laughs> amma ba ku gane ba eh a to balarabe <laughs> larabci ai arishi abin da yare ne ba fata bace muke koya laraba na hau muna makaranta laraba su zagaye mu muna koya musu na hau saboda haka abdulkarim ibn abil mukharib malamai sun taba shi saboda haka majro ne wasu ma sun raunanawa ta sosai to kaga anan halin ibn jurayj ya fito fili تدليسه اجتنبوا تدليس ابن جريج فإن تدليسه قبيح فإنه لا يدلس إلا أم مجروح saboda haka malamai suka ce wannan ruwayar hadisin nan bai inganta ba bai inganta ba manzo Allah ya ce wa Umar ya Umar la tabul qa'iman bai inganta ba haka Ibnul Munzir ya faɗa ya ce la yathbut wannan bai tabbata ba haka nan Imam Nawawi ya faɗa a cikin Al-Majmu haka nan Al-Busiri ya faɗa a cikin Az-Zawaid Al-Busiri ba mawaki ba Busiri malamin hadisi kun san akwai Busiri mawaki wannan da dadde ne tun cikin karni na bakwai akwai kuma Al-Busiri malamin hadisi mai littafin Ithaful Mahara shi kuma wannan malamin hadisi ne gari ne kawai ya hada su kowanne ake ce masa busiri shi wannan na malamin hadisin daga baya zo cikin karni na tara amma wancan ya rayu cikin karni na bakwai wancan mawaki ne maroki ne ba malami bane shi mai alburda albusiri mai alburda maroki ne mawaki ba malami bane wanda ya karanta tarihin zai gaba malami bane ya shahara dai ya yaba wannan bambadanci a dan bashi wani abu ya yaba wancan bambadanci a dan bashi wani abu in ka hana shi kuma ya maka zambo busiri wanda ka sani baka san mai kyan ba ka san matsala kenan don haka wannan hadisi bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka annabi bai ce wa Umar bala tabul qa'iman hadisin bai inganta ba hadisi ne da ifin jiddan amma kuma an samu sayyidina Umar ya ce ma bultu qa'iban منذ aslamtu tunda na musulunta ban sake fitsari a tsaye ba wanda ya tabbata a cikin musannaf na ibnu abi shayba haka nan al-bazzar ya kashi a cikin musnad dinsa al-munziri ya kashi a kitabul awsat da kyakkyawar sarsala nafi an ibnu umar an umar wato an ubaidillahi ibnu umar al-umari an nafi an ibnu umar an umar قال ma bultu قائما منذ aslamtu tunda na musulunta ban taba fitsari a tsaye ba wanda ya tabbata umar ya faɗi haka amma a gefe guda kuma akwai wata ruwaya ita ma ta tabbata daga ibnu umar ita ma ibnu abi shayba ya kawo ta da tsahawi a cikin sharhu al asar can kuma sai aka ci daga zaidu ibnu wahab zaidu ibnu wahab yace ra'aytu ibnu umar yabulu qa'iman naga ibnu umar yana fitsari a tsaye ga wata ruwaya a can ya ce shi tun da ya musulunta bai fitsari a tsaye ba ga wata ruwaya kuma zai ibn wahab sananne ne malami ne amintacce ne ba a san shi da ƙarya ba ya ce na ga umar yana fitsari a tsaye shi ma kuma umar ba a san shi da ƙarya ba to ya kenan an samu ta'arudi tsakanin ruwayoyi guda biyu kuma dukkaninsu sun inganta ta fuskar isnadi kuma ba wanda ka isa ka karyata baka isa ka karyata Umar ba baka isa ka karyata Zaid ibn Wahab ba to kaga anan ne malamai suke ranar su ibnul munzir da ya kawo ruwan guda biyu sai yake cewa ya yajuzu an yakuna umar ila alwaqt alladhi kala fihi hadha alqawl zai yiwu umar lokacin da yake faɗar waccan maganar maganar da yake cewa ban taɓa ban yi fitsari a tsaye tun da na musulunta zai yi lokacin bai yi din ba sannan daga baya sai ya yi zai ibn wahab ya ganshi saboda haka kaga kowace magana ta tabbata sanda yake cewa babul tu qa'iman munzu aslamtu bai yi din ba kaga gaskiya ya faɗa daga baya kuma sai ya yi sai zai ibn wahab ya ganshi yana yi kaga shi ba gaskiya ya faɗa don kaga sun zama dukkaninsu hadisai ne ba masu cin karo da juna ba فيكون حديثه yakunu يكون حديثه shi ma طهاوي haka ya faɗa shi ma ya bi sawun ibn al-munzir ya faɗi irin wannan maganar da kaga da farko watakila ibn uh, umar baya yi daga baya kuma ya gane cewa abin ba haram ba haram bane ba makaruhi bane ya zo ya an gane ku daga cikin irin hadisan da basu inganta ba akwai hadisin abdullahi bin buraida daga babansa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama salasun min aljafa hadisin yana cewa salasun min aljafa'i an yabula ar-rajulu qa'iman aw yamsaha jabhatahu qabla an yafruga min as-salah aw an yanfaqa fi sujudihi ibn mas'ud aka ce ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku yana daga cikin jafa'i abu na farko mutum ya yi fitsari a tsaye abu na biyu mutum ya shafi ya share goshinsa kafin ya gama sallarsa abu na uku kuma yana cikin sujada ya rika bushe ƙasa yana busa bakinsa yana hure ƙasa da bakinsa wannan ita ma ruwaya ce da wasu kai garkuwa da ita wajen karhanta fitsari a tsaye badruddin al-aini mai umdatul qari lokacin da tirmizi yake ishara zuwa ga wannan ruwaya a cikin littafin littafinsa sunan dan ya kawo maganar wannan ruwaya yace wa hadithu buraida fi fi hadha ghairu mahfuz yace hadisin buraida da aka ce salatu min al-jafa'i yace bai inganta ba sai a badruddin al-aini sai ya mayar da maganar tirmizi ya masa raddi ya ce ya inganta domin banzar ya kawo shi da kyakkyawar salsala saboda haka sai ya bi doron isnadi bai san cewa a karkashin sa akwai wata boyayyar illa ba wacce take sukan ingancin hadisin haka malamai daga baya suka fito da ita suka ce hadisin ibnu mas'ud ba bai inganta ba domin sa'id ibn ubaidillah shi ya ruwaito shi kuma manyan malamai sun saba masa irin su qatada sun ruwaito hadisin amma ba zuwa ga manzon Allah ba maganar Abdullahi dan Mas'ud ya ce arba'un min al-jafa'i an yabula ar-rajulu qa'iman wa salatu ar-rajuli wan-nas yamurruna bayna yadayhi wa laysa bayna yadayhi sutra shay'un yasturuhu wa masu rajulu turaba an wajhihi wa huwa fi salatihi wa an yasma al-mu'adhdhin yunadi wa la yujibuhu fi qawlihi wannan suka ce abin da aka ruwaito daga abdullahi dan mas'ud ne bai ce manzan Allah ne ya faɗa ba shi ne yake to abu abu hudu jafa'i ne ba ma uku ba abu hudu jafa'i ne in ji abdullahi dan mas'ud ce fitsari a tsaye mutum ya rika sallah bai sa sutura ba mutane suna wucewa ta gabansa mutum ya rika share goshinsa bai gama sallah ba mutum ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah bai rika bin bayansa yana faɗar abin da yake faɗa ba wannan shine abin da aka samu abdullahi dan abbas ya faɗa amma cewa manzan Allah da ya faɗa shi da tirmidhi ya ce wannan bai inganta ba saboda wanda ya ruwaito shi zuwa ga manzan Allah shine sa'idu ibn ubaidillah wanda shi kuma dara kudni yana cewa laysa bil qawi yuhaddithu bi ahadith yusniduha yuqifuha ghayruhu wato cewa a ilimin hadisi bai da karfi shi wannan domin yana kawo hadisai ya jingina su zuwa ga manzon Allah tare da cewa waɗansu kuma sun ruwaito hadisan ba su jingina su zuwa ga manzon Allah ba kaga wannan yana daga ciki ya kawo hadisin magana ibnu mas'ud amma ya daga ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ana samun su cikin ruba-ruban wato masu sauraron hadisi wani lokaci wani lokaci magana ce kawai za a faɗa idan ta yi daɗi yau da gobe sai kawai wani ya rika cewa a hadisi a hadisi yawa za ka rika jin irin wannan hadisan kwanan nan ban sani ba ko wani ne yayi wata magana ko wani hadisi mara asali ana ta wajen mutum biyu ko uku sun bugo suna mun tambaya akan sa cewa ai eh, amal da duniya ka annaka ishu abadan ko wa amal li akhirati ka annaka mutu gadan mutum wajen biyu ko uku sun ajiya sun bugo wai malam hadisi ne wannan kai aiki wato ai eh, amal da duniya kai aiki na duniya ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba sannan kuma ka nemi lahira kamar gobe za ka mutu to ba sai za a ka hada wannan ba ka nemi duniya kuma ka nemi lahira kamar za ka mutu gobe wanda ya san zai mutu gobe da zai waiwai duniya yana masallaci a ta same shi a nan kasancewa gobe gobe wallahi ba na ji mutum zai tafi kasu ya san gobe zai mutu amma ba zai yiwu ba annabi cewa umar ya ibn umar kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sannan kuma yace inna hadha ad-din yusrun ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا da ka ga ta janibin duka biyu ga abin da Allah ya ce ta duniya ka zama kamar bako ne bako ne yake matafi baƙo zai zo kawai baƙunta ta zo da shi zai bar gurin yana jin yau ko gobe zai bari zai sayi fili ya kama gini ba yi ba gani ba zai yi ba haka nan wanda yake abiru sabin ya zauna yana hutawa a kawai ya sa a sayo masa kayan alatu ba zai yi ba to maza Allah ya gawa abin nan sannan kuma ta fuskar addini ya ce ku riƙe addini da sauki yana da sauki kada ku ɗauko ku kingimo abin da ya fi ƙarfin ku duk wanda ya matsa to addini sai ya kada shi ka ce kai kullum za ka yi tsiyawar laili ko sai ka sai ka yi rabin alƙur'ani ba za ka iya ba wata rana ba za ka iya ba za ka ɗauko abin a habbul amali ila Allah adwamuha wa in kalla ko kaɗan ne in dai za ka riƙa yin shi yau da gobe shi Allah ya fi sama da kai yau gobe ka kasa saboda ka wannan hadisin la asla lahu ba kwata kwata shi wannan ya malli duniya ka ka annaka ba ya da asali kwata kwata ma ba ya da asali manzo Allah bai faɗe shi ba ba wani wanda ya taba cewa manzo Allah ya faɗa masa wannan ko ma irin rufa-rufan ruwayoyi ma ba a samu ba amma kuma ya cika baki sai ka ji shi mai hudu ba kan mimbari yana tsorata mutane da shi to shi matsalar hadisi ifi ko wanda ba a sani in kana tsorata mutane da shi dare da su gane zai ba su tsoro ba to shi yasa gara ka sa musu sahihin kaga ba ranar da za su rabu da wannan amma ran da duk suka gane cewa kai in ma kai suka gane da ibin kake kawowa duk yadda ka kai ko ka kasa yin ba ba su fahimta ba ba su tsoro ba kace kai ba wannan da an jima za ka ji ana bayanin cewa hadisan sarfafu ne kakko kakko tsorata shi yasa ibnu al-bukhari ya raunana hadisin cewa annabi ya ce jafa'i ne fitsari a tsaye yace haza hadithun munkar yattari'una fihi haka imam al-bukhari ya faɗa kamar yadda baihaqi ya kaito daga wajensa to haka nan akwai ruwayoyi akwai ruwayar jabir akwai ruwayar abu huraira a cikin alkamil na ibnu ali da sunan kubra na baihaqi akwai ruwayar jabir a cikin sunan ibnu maja. dukkaninta tana nuna hani ga mana fitsari a tsaye amma duk bata inganta ba duk wannan bata inganta ba to waɗannan hadisan su suka yi wa wato shaukani a cikin sailor jirar barazana bai tsaya ya yi dirasar su ya kalailaci ya gane wasu inganta ba da ya zo maganar fitsari a tsaye sai ya kawo waɗannan sai ce to maganar hadisin huzaifa fi'ili ne aiki ne waɗannan kuma ƙauli ne magana ce doka ce manzo Allah yake bayarwa sai ya ce idan aka samu karo tsakanin doka da kuma aiki na manzo sallallahu alaihi wasallam to dokar ake gabatarwa don haka sai ya gabatar da waɗannan rubarban hadisan sai ya ce don haka ba kyau yake cewa fitsari a tsaye in bai zama haramun ba ibarasa in lam yakun muharraman fa inna fihi karahiyatan shadida in dai bai zama haramun ba to makaruhi ne makaruhanci mai tsanani wanda kiris ya hana ya kai haramun to abin da ya firgita shi waɗannan hadisan kuma kwaji tun ba su inganta ba saboda haka waccan maganganu da malamai suka faɗa musamman waɗanda suka yi tafsiri suka sanya sharuɗa fitsari a tsaye na farko yana halatta amma a tsugune wannan shi ya fi yawa ma a cikin aikin manzo sallallahu alaihi wasallam sai sa Aisha ba taba gare shi ya a tsayin ba ya nuna duk sanda zai a gida ma a tsugune yake kuma banda riwayar huzaifa ba wani wanda ya ce shi ma yi ma na gaishe wani ma ce ni ma na gaishe wani ma ce kaga ya nuna cewa ba haka yake yi ko da yaushe ba ashe a tsugunan shi ya fi yawa idan larura ta kama za ka yi a tsaye kamar wanda zai a cikin bola ba da za a yi tsuguna kayan jikinsa za su ɓaci sannan ko bola ta zama idan an yi ruwan fitsarin ba zai da jikinka ba kaga a nan ka yi a tsayin yafi akan ka yi a tsuguni. don haka idan aka samu sharaɗai kamar haka na farko ya zama da akwai buƙatar sai ka tsaya ɗin na biyu ya zama da gurin ba dauri ba ne ta yadda ruwan zai rika eh, fitsarin zai rika dawo maka a'a gurin yana laushi ta yadda idan kai fitsarin zai shanye fitsarin ba zai da jikinka ba na uku ya zan akwai akwai asitir idan kai fitsarin a tsaye al'aurar ka ba za ta fito ba wato akwai sitirce kanka kada yi yadda kuma wanda zai ga al'aurar ka wato idan aka samu waɗannan sharuɗa guda uku to ya halatta ya halatta yin fitsarin a tsayin ba komai amma idan zai dawo maka ko al'aurarka za ta bayyana to bai halatta ba abdulsalam al-qushairi qushairi ina da haka sunansa in ba na manta ba mai littafin as-sunan wal mutadi'at a cikin littafin sa da ya kakkawo hadisin huzaifa ya kawo sahabban da suka yi fitsari a tsaye kamar yadda na kawo muku su ali ibn abi talib su zaid ibn thabit su sahal ibn sa'ad as-sa'idi da sauransu waɗanda na koro maganganu a farko cewa duk sun an gansu sun yi fitsari a tsaye duk ya kawo waɗannan sannan ya kawo hadisan da suke ce kada a yi yayi magana akan cewa ba su inganta ba shi har da Aisha ma ya raunana shi duk da cewa na Aisha ya tabbata ya raunana duk gaba ɗaya hadisan sannan sai ce to fitsari a tsaye ba laifi dan mutum yayi sai ya faɗo irin waɗannan sharuɗa sai ce to idan kuma suka dage cewa ba za ka yi ba fa bul alaihim <laughs> to kai ba su tsare su kaga wannan kada ya kare sharadi ko ɗaya daga cikin sharuɗan da ya saka to malamai kuma sun yi magana akan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitsari a tsaye wani dalili ne ya ja haka sun faɗi maganganu daban-daban kamar ibnu hibban shi abin da yake cewa saboda gurin na farko gurin da zai fitsari din tudu ne in abin da gurin da yake kai tudu ne inda zai fitsarin kwari ne saboda kaga fitsarin ba zai komo masa ba don haka wannan ya sa ya yi fitsarin a tsaye saboda tudu ne gurin da yake kai sannan kuma inda fitsarin zai sauka kwari ne haka ibnu hibban shi ya faɗa wasu suka ce a'a san ba magana kwari bane saboda gurin ba ya da tauri ne ba wai dan yana da kwari bane a dan ba ya da tauri ne in ya fitsarin fitsarin ba zai dawo masa ba wasu suka ce a'a domin yin fitsari a tsaye shi zai hana fitar rihi sautin rihi sama da wanda zai tsuguna wanda zai tsuguna rihi zai sautin rihi zai fi fita don haka yi a tsaye din tunda cikin cikin gari ne cikin gudun jama'a ne za ka yi a tsaye ɗin zai sa sautin rihi ba zai fita daga jikin mutum ba to wannan shi shine dalili ji wasu kuma suka kawo maganar da Abdulrazzaq a sanani ya toito daga Umar yana cewa al-bawlu ahsanu lid ta kaga daga Umar al-bawlu ahsanu lid ya fi katange dubura sai da mutum ba zai yi rihi a ji ba wato a ji sautin ba wasu kuma suka ce a dan larabawa idan suna ciwon baya sukan yi fitsari a tsaye wannan yana musu maganin ciwon baya yin fitsari a tsaye larabawa suna da wannan itikadin wannan magana an jingina ta zuwa ga ga imamu shafi'i da imamu ahmad amma shi hakim da bayaki sun ruwaito hadisi daga abu huraira ce inna ba bala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman lujurhin kana fi ma'bidihi ko fi ma'badihi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye saboda wani kurji da yake ba abin nan bayan gwiwarsa wato cikin gwiwarsa me zamu kira shi bayan gwiwa da ake kiran shi bayan gwiwa kawai bai da suna to bayan gwiwa kun dai fahimci gurin ko sun ce saboda akwai kurji kaga wanda yake da kurji anan ba zai tsuguna ba to da a ce hadisin da ya inganta duk da ya raba gaddama ce ya tsaya ne saboda ba zai yi ya tsuguno ba saboda wannan ciwon da yake bayan gwiwoyinsa to amma hadisin bai inganta ba dara kudni da bai haƙi sun raunana shi wasu kuma suka ce ya yi haka ne nan ya nuna ya halatta shi ke nan duk ka ɓata wa kanka lokaci li bayanin jawazi don haka idan mutum ya yi tare da kiyaye waɗannan sharuɗan bai yi haramun ba amma mafi yawan halatin nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya bulu ka'ida shi yasa ba Aisha ta ce ba taba ganin shi shi ya tsayin ba za ka yi a tsuguna din shi ya fi in bukata ta sa za a tsaya za ka shiga wasu gurare musamman kana yawo a iya na kasashe za ga guraren da aka yi kawai an yi su ne don fitsari a tsaye ba zai yi kai ma a tsuguna ba saboda haka in ka shiga ba ma yadda za ka yi to kaga a kana da fitsari in ka rike ra'ayin sai an tsugura kaga za ka lalata musu iyakot ce ai dan Najeriya ne ya saba ko ina tuba babin da tuwa sai yake fitsari shikenan a kama ka to kaga anan ka san ya halatta kuma sannan ka san ba dawo baka zai yi ba kada ka ce a na ga wani arne ne ta yake a tsini ba zan yi ba a'a sai ka je ka yi kai ma kana da abin da kai riko da shi a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna halaccin haka Allah maɗaukin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama ba za mu yi karatu ba amma litinin muna da karatun mu na alfurqan juma'a muna da tafsirin amma asabar zai ta zama hutu ce sai kuma an dawo karatu insha Allah muna da karatu wannan litinin juma'a ma kuma muna da karatu kada a ce mun yi hutu daga yau shi wannan ne daga yau aka yi Allah ya samu ce ya fadilati shaykh uridu an tukarrira isma sahabi alladhi ra'a ahadan yabulu qa'iman idza ra'a ahadan yabulu qa'iman la yaqbalu shahadatahu wa in ga masa sunan sahabin da idan ya ga wani yana fitsari a tsaye bai shaidar sa ban kawo wani sahabi ba na ce idan wani yana fitsari a tsaye ba ya karɓar shaidarsa don haka bakon nan ka bai ji daidai ibrahim sa'ad na ce maka ibrahim sa'ad alkali ne mutumin madina ne zamani ɗaya suka yi da su maliku ba sahabi ba ne yana daga cikin taba'ul abinan atba'ut tabi'in yana daga cikin atba'ut tabi'in ba ma tabi'i ba ne an gane ku saboda haka ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne almajirin tabi'ai ne mutumin madina sunan shi sa'ad ibn ibrahim ina so a gaya mun sunayen littafan da ka rubuta don zan aika saudiya a sayo mun don allah a gaya mun gobe zan zan tashi gobe za su tashi na jin na taɓa faɗa a nan amma tun da ka yi magiya haka zan gaya maka ban sani ba kuma ina gaya maka ya za ka yi rubuta maka ibla'i ko kwale in gaya maka a'a haɓa yaushe zan tsaya ina ta masa ibla'i zan da ya faɗa in ya rike in bai rike bai samu wanda suka rike su gaya masa akwai littafin dawabitul jarhi wa ta'dil inda al-hafiz az-zahabi min khilal sayr alam an-nubala dawabitul jarhi wa ta'dil inda az-zahabi a yaushe zan zauna rubutu ka rubuta masa kai to kaji shi wannan babu shi yanzu a madina amma baka san sa'a ba tayo ka samu mujalladi biyu akwai al-madrasatul hadithiyya fi makkata wal madina mujalladi biyu da sifili biyu ne shi ma za ka same shi shi wannan akwai kitabu tamiz wa talqisul habir kitabu tamiz mujalladi bakwai ne sifili bakwai ne na ɗaya zuwa na bakwai shi ma ana samun sa ko alajamin shi ma za ka same shi amma sai ka yi kyakkyawan guzuri akwai kitabul igrab juz'u abin hadith shu'ba wa sufyan mimma aghraba ba'dhum ala ba'd akwai wata wani gurin sai da littafai a Madina shi maktabatul ma'asir sunanta maktabatul ma'asir su suka buga shi watakila idan ka je can zaka same shi wanda ya rubuta sunan sunan littafin a bango wanda ya yi mun rubutun sunan littafin a bango ne wanda ya rubuta ya rubuta mushaf na fahad wanda ake karantawa kun ga wannan rubutun wannan abin nan bugun qur'anin da kuke karantawa wani mutum ne ana kiran shi Usman Taha mutumin Suriya ne rubutun hannunsa ne wannan rubutun hannu ne shi ya zauna ya rubuta shi a lokacin sarki fa da ya bashi riyal miliyan daya ladan wannan wannan aikin da yi to wannan littafin na igraf lokacin da za a buga shi ya rubuta mun sunan a bayan littafin za ku ga sa hannunsa Usman haka jiki a bangon kawai kabari zan nuna maka wane ne ya yi wa sharik ba a hadisul baul hadisan aisha yake so ce ka je ka duba tamamun minna na sheikh nasiruddin albani eh? ai ba a tantance ba kuma ya ka rubuta sharif ba sharif ba ne ko kai sharifi ne sharik bil ba ba shin hadiza ta taba ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da hadiza ai lokacin ba a fara hadahadar ilimi ba ana ta fafutukar a karba addinin ne tukunna ba a fara zama har ayi ruwaya ba an gane ko shi yasa ko sai da abubakar an hadisansa kaɗan ne saboda shi ba lokacinsa ya karɓi khilafa tunda in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kowa ya matsala sa gurin annabi yake zuwa ba ya tsaya yana ruwa hadisi gurin wani kuma ga annabi yana da rai da matsala ta faru kawai sai a garzaya a je a samu manzo Allah ya ya me kaza me hukunci me hukunci bayan annabi ya tafi shine sahabbai suke karar junan su kananan sahabbai waɗanda ba su daɗe tare da manzo Allah ba irin su Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar suka rika jin kuma hadisai daga manyan sahabbai har kuma aka zo tabi'ai to lokacin sai da abubakar farko farko ne khilafin sa bata dade ba kuma an ya zo ya karbi shugabanci cikin yabutsi ga rubawa ga yan ridda ga masu ba za mu bada zakka ba ga waye ga waye da sauransu sauraka ba amma zauna an shimfiɗa tabar ba ilimi bari har akwasa sauraka sai zan shi kansa yana abubakar hadisansa yan kaɗan ne duk da cewa gashi shugaba ne kuma yana shiga cikin mutane shi ke libanci shi ke komai ballantana sai da tuna fatima wanda a gida take tare da mijinta kuma ita ma sayyidina abubakar abinda bayan manzo Allah wata shida kawai ta bar duniya dan shi ya ce ai kaga san kai sun ki kawo hadisan Fatima to ina ai shi a taku ba su kawo in laifin ne kawai abin nan a sunna ne kawai suka yi to abun ba haka bane saboda bata dade ba bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai kaga ba wanda zai tafi da kwakwasa sayyidina Ali gida ya tambayo Fatima tun <laughs> daga manzo Allah a masallaci kullu yana sallah bayan ya rasu da wata shida ita ma ta rasu to kaga babu kuma maganar ka zo ka ce ina hadisanta Hassan da Hussein kuma yara ne gujul gujul kanana ne lokacin da manzo Allah ya mutu kanana ne ga manyan manyan sahabbai ba za a tafi ana tambayar Hassan da Hussein ba an gane ko to amma wasu sai su makale wannan akwai wanda yace ai ai akwai akwai ma kabilanci cikin cikin harkar nan saboda ga Bilalu ga Bilalu dan an ga baki ne sai aka ba hadisansa ga bilalu kaji ba hukunci bilalin da aka ruwaito annabi ma ce dan aljanna ne inda ba a san shi ba sai boye hadisin ba karewar so kenan a yaya ta labarin cewa kai dan aljanna ne ka zo ka ce wai wai wai wai saboda baka fata ne ba a san shi akwai kabilanci gun laraba nan da suka ga bilalu baki ne sai suka kirbuta hadisansa kai wato ina gama hakura haka nan ban zata ma za mu daɗe haka ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in inna sharra dawab 'inda allahi alladhina kafaru fa hum la yu'minun alladhina 'ahadta minhum thumma عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يتوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم

الصابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بمئتين وَلَا فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله